abduhu wa rasuluhu amma ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana ni na litinin wanda ya daidai da yanin 27 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 438 daidai da 18 ga watan septemba shekara ta 2017 wannan shine kasan na 39 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke karantar da mu siffofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah da ma bayan aƙida a karatun musulunci sai ladubba da kyawawan ɗabi'u sannan ibada sannan mu'amala wanda babban malamin musulunci ya rubuta fadilatu sheikh mahmudul misri wanda ake ma'alkunya da abu amma allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa idan ba manta ba a makon da ya gabata mun yi karatu akan gaba ta talatin inda malam ya tattauna mana akan siffar kau da kai bayan haƙuri da yafiya da manzan allah yake da ita allah ƙur'ani ma ya ce fasfahis safal jami'in. وإن تافوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم lallai ana son in ka yafi ka kau da kai sannan ka gafarta laifin da aka yi ma kai ma kana wa Allah ana sa ran kai ma ya gafarta maka manje manzan tsira bai taɓa ramuwa saboda an cutar da shi ba in an ga ya ɗauki mataki to an taɓa alfarma ce na ubangiji mun ji cewa irin yadda mutanen makka suka riƙa wa manzan allah amma lokacin da ya ci garin makka ya tambaye su gasa a tsorace sun tabbata an fi ƙarfinsu me ku da abin da zan yi muku ‘yan kuntuna abubuwan da kuka riƙa min na cutarwa’ suka ce ai ɗan uwa ne mai karamci ɗan ɗan uwanmu ne kai mai karamci ya fi yakka muke zato gafararka muke zato kawo da kanka muke zato Maza Allah ce ku tafi an yafe muku ko an rabu da ku kan duk abin da ya wuce a baya allahu akbar nana aisha ta ce yayin da aka tambaye ta game da kyawawan ɗabi'u na manzan allah ta ce manzan Allah ba mutumin banza ba ne kuma bai zama mai yada alfasha cikin al'umma ba annabi baya da ɗabi'a ɗaga sauti a cikin kasuwa kai koma a gari sannan manzan Allah baya rama abin da aka yi mai mara kyau da abu mara kyau annabi yana yafiya kan da abin da aka yi masa kuma yana kau da kai idan ba ku manta ba hadisin nan mun ce asalinsa na watan hadisin imamu ahmad ne ya ruwaito sa a musnadinsa asalin hadisin mayana yana bukhari da muslim a yau za mu tashi gaba ta 31 inda malam ya ce asamtu wa hifzun lisan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzan Allah asamtu duk inda za ka ga manzan Allah za ka ga shi mutum ne mai yawan yin shuru wa hifzul lisan annabi yana da ɗabi'a ta kiyaye harshensa ba zai yadda ya giba wani ba ko ya manci? ko ya zagi annabi ba ɗabi'ar shi bace zagi bare tsinuwa ɗabi'ar manzan Allah idan ka zo wuri za ka iya gane shi saboda shi ya fi kowa kawaici da jan bakin shi ya shuru in ba abin da zai buɗe baki ya faɗi yana da alaƙa da abin da ya shafi ubangiji ba ne jama'an ba karantarwa annabi yake ba ba zai yi ka zo wuri wai ka ga annabi na ta zance ba a'a shi za ga ya yi shuru ne amma idan akwai abinda in ya faɗi yana da alaƙa da addinin mutane ko zai taimaka wurin gyaruwar rayuwarsu to za ka ga manzan Allah a irin wannan lokacin yana magana da bakinsa Allah ka shirya da mu dan Allah jama'ar musulmi musamman masu yin zage-zage kai man karanta da wasu ku a minhajul muslim cewa manzan Allah yana yin shuru kan abin da in yayi ba laifi ne amma alahira ya san ba zai amfane shi ba Allah ya sa kun gane maganar nan annabi yana yin shuru akan maganar da in yayi ba laifi bace amma an je lahira ba amfanin da za ta mai to kawai sai ya shuru tunda me ya amfanin yin ta jama'a su ne irin firarrakin da ba zagin wani bane ba ƙarya bane ba yamma wani sharri bane ba giba bace ba annabi bace fira ce kawai wadda ake ce mata halas ya halatta ku yi amma annabi ya kallin an je lahira ba amfanin da za ta yi mai kuma ba za ta cutar da shi ba a lahira ba za ta cutar da shi ba amma kuma ba ladan da za ta sa ya samu to annabi sai ya gare ya shuru kawai an gane ku amma mu yau mu idan aka zauna a wuri wai da zara kowa ya yi shuru wani sai ga kai to kawai kama ana karɓar abin nan dole sai ya fito da wata dai magana dai a dai ci gaba da fira kawai to dan watan kai musulmi idan ka fahimci ma yalfizu min in illa ladayhi atid idan ka fahimci bala wa rusuluna ladayhim yaktubun zai sa ka rika tunani da taka tsantsan a akan abin da ko da ba zai cutar da kai a lahira ba amma ka fahimci ba amfanin da zai mato sai ka fasa yi yanzu na Allah da makaranta da wasu kwamin hajjul muslim Koma duka na san na karanta taron gaba ɗayanku cikin magabata a kowanda ina irin gidajen sarakuna kaga kofar gidan sarki za a ga an yi mai wani dizainin da kaloli ga ja ga yalo ga bulu ga fari haka za a ga an mai ado ko cikin magabata akwai wanda irin wannan gidan ya kalla yana kallo ce ka dizainin ɗin nan ya kyau ku karanta minhajul musulmi. da ya ce ka dizainin ina ya kyau sai kuma ya ce ka a uzubillahi ya za a lahira in Allah ya tambaye ni me yasa ido na ya kalli wannan abin me zan ce wa Allah me zan ce wa Allah jama'a kun gani sai ya ce kai ido kana da san ka ja jama ma'abucinka matsala da mahalicin shira na alkiyama yana kallon ayan nan ne inna sam'a wal basara walfu'a da kullum. ula'ika kana anhu mas'ula jama'a dufa abinda idan ka taba kalla sai an tambaye ka me yasa ka kalla kuma sai kai bayani dalilin da yasa ka kalla jama'a kun gane ku to haka nan duk abinda ka bude baki ka faɗi duk abinda bakinka ya faɗa wallahi sai kai bayani gaban Allah ran kiyama me yasa da ya kallo wannan gidan sai ce inna lillahi inna Allah ka yafe mu sai ya ce Allah ne maka alkawari daga gobe zan fara azumi sai na shekara cir ina maka wannan azumi kuma haka yi sai da ya shekara ɗaya cir yana azumi saboda ya kalli dizainin na gida amma sai ya tuna a lahira in an tambaye shi me yasa ya kalli gidan bai san me zai cewa Allah ba me ya ka akan kallon gidan nan ban san me zan ce ba kun ji ɗaya man karanta da ku irin wannan kantiliba ɗin ɗan farfajiyar bene ne wani ya ɗaga ido ya kalla sai ya ga matar mai gidan a farfajiyar benen sai ce astagfirullah inna lillahi wa inna ilaihi ashe an ɗaga kai an kalli saman gidan bene matan mutane ake hangowa ya ce Allah ne maka alkawari ban ƙara ɗaga kai in kalli sama har ya bar duniya kullum kanshi a haka yake a wurin yaƙi ne fa di yana nan a littafin minhajul muslim ana buga yaƙi wani soja musulmi cikin magabata ana buga yaƙi sai zubar da kafirai yake yi daga makami da ya kawai zai yi kan wani sai ya ga ashe ma mace ce sai ce a ah, ya kalle ta to me kawo mace irin wannan yaƙin sai kuma ce astagfirullah inna lillahi wa inna kai ido matsalar da za ka ja min da mahalicci na kenan tsayawa kallon mace ana yaƙi da ya ɗaga hannun da makamin yake sai kwaɗa ma idan sai da kwaya idan shi ta faɗi ƙasa ya ce gara haka da matsalar da za ka ja min da mahalicci na ko lokacin da muka yi karatun na ce ni ban ce wata ta sa kidiya ko ta wani abu ta kwakula idanta ba amma dai wannan abin in ka ji shi in ka kalle shi to wa'azi ne gare ka ya kai ɗan uwa musulmi ina ƙara gaya mu idan ka ga mutum ya fita sumulluƙi a gaban Allah ran kiyama ya kiyaye abu guda biyu namiji ko mace Allah ya ce wa annabi kullil mu'minina gudu min afsarihim wa yahfazu furujahum zalika azka wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna har dai zuwa ƙarshe daka idan kaga ka fita a gaban Allah ran kiyama ka ɗauki matakin tsara abu biyu ne na farko idanka na biyu farjin ka jama'a kun gane ku to sannan sai baki annabi ya ce ba abin da ya fi kifa kun mutane a wutar jahannama a ranar alkiyama sai ta dalilin abinda bakunansu suke faɗi ko suke ci ko suke abin nan da shi Allah ka tsare mu to da mala ya ce yana daga cikin siffa na kyakkyawar ɗabi'a ta Manzon Allah da ya kamata mu ya koyi da annabi a kanta ita ce asamtu yawan yin shuru za mu ji annabi ya ce wato man samata ja. duk wanda ke ƙoƙarin yawaita yin shuru to a gaban Allah ranar alkiyama ya tsira ya kubuta ga hadisin can zamu ji hadisi ne ingantacce wa hifdun lisan da kuma kiyaye harshe daga ƙarya ko ma wani sharri ko abin da ya kama da haka ga hadisin can na al bukhari da manzon Allah yana riyadu salihina babu tahrimil kadhib dalilin ma wannan dalilin wannan matsalar ce nawawi ya kawo hadisin aryadu salihin babu taharimil kadi annabi ya ga wani mutum an sa ya kneel down guyawun shi a ƙasa yana tsaye an ɗaure shi ta baya wani ya zo da wani abu makami kamar lauje mai kaifi annabi ya ga ya ɗora a bakin shi wanda ya zo ɗin ya ɗora a bakin wanda ya kneel down ɗin da ya sa anan sai farka mai sai da ya kai ƙeya ya ɗora a kan hanci da ya farka sai da ya kai kiya da ya ɗora a nan ya farka sai da ya kai kiya da ya gama yi wa nan sai ya dawo ɗaya gefen yana yi ma nan ya ɗora a hanci da ya sa ido zai farka sai ga Allah ya haɗa nan ya mai da shi yadda yake da ya farka sai ga ah, to nan ma ya koma yadda yake sai ya dawo ɗaya gefen haka ya yi nan ya ga nan ya gyaru da ya dawo nan ya fara sai ga haka ya ta mai annabi ya ce subhanallah ya tambaye jibril da mika'il wannan meye ake masa haka suka ce ba nan aka ce mu zo da kai ba kai da ya wuce mu je annabi ya ce ya wuce suka ci gaba da tafiya kun san hadisin dogo ne na dai dan ɗauko nan ne kawai a ƙarshe annabi zai rabu da su jibrilu ya roƙe su arziki ina gama ku da allah ku yi min bayanin waɗannan mutane daga ciki ga ɗaya kun ji abin da ake mai me suka yi ake musu waɗannan abebe suka ce wanda kaga ana farka mai fuska da makami kamar lauje shine ke zama wurin fira sai ya buɗe baki ya faɗi magana ta sharri akan wani yi magana ƙarya akan wani kafin ka ce wani abu wannan ƙaryar da ya ƙirƙira ya manna ma wani ta gama gari duk inda kaza ga za ka ji ana cewa ai wani an ce yi kaza ai an ce yi kaza ai an ce yayi kaza kaga wannan shine buhutu wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabun azim jama'ar musulmi ka yadda magana kan wani da za ta tada hankali a ce kai ka fara yinta saboda waɗanda suka jingi suka yi ma'aisha na na aisha sharri jama'a duk wanda kai ma makazafi akan yayi zina to ko ɗaukan magana kai kai ma ka ci gaba da yaɗawa sai fa muku bulala 80 80 amma wanda ya kirkira asalin magana ubangiji ya ce kara kula shi shi a rabu da shi sai ya zo lahira ne za su haɗu da Allah shi allan da kanshi ne zai mai hukunci bai sa wani ya mai ba shi lahu azabun azim akwai azaba ce shi an buge shi ma ai ba ai ba a bari kawai zo lahira dan uwa musulmi kaga bakinka lisanuka asaduka wannan harshen da kake gani naka shine zakinka idan baka tsare shi ba zai cinye ka babu abin da ke sa mutane su shiga wuta annabi ya ce kamar bakuna harshe da an zauna kai dole sai kai magana shi sa na taɓa karanta muku cewa magabata suna ganin cikin komai akwai almubazzaranci idan yanzu na ce maka e in ta wadatar sai na ce e amma dai to gaskiya ina ga dai ban dai sani ba kawai to wannan suka ce akwai almubazzaranci ka sani ba sai ka ce e to kar ka ƙara komai a haka amma da ka sani ba ka ce e an gane ku da ka ce e sai ka ce ka to amma fa ko da yake dai to shikenan da gaskiya ban da sani ba waye ce ka ƙara waɗannan maganganu me ya sa na gaya muku da yawa malamai suka ce obj da ake wurin jarabawa idan ka karanta kwaishan baka san ansar ba ko da ga shi a b c d ce za ka yi tikin akan b saboda ban sani ba a ba to amma dai bari in sa b to ko ka ci karya ne ya baka sani ba ka sani ne kai tikin bayan ka karanta baka gane ba sai na ce kasashen da suka waye game da musulunci za ka ga idan mutum aka, rubuta question an sa number one a shi ne kaza b shi ne kaza c d kaza kana kallo baka sani ba sai kawai ka wuce ta wadda ban sani ba ta ma mu 'yan najeriya mun fi son ma jaraba ta zama obj ci saboda ditsiya dai dole ne za ka yi tikin da ya kamata a ce mu kiyaye allah ka tsare mu mala ya ce lakadi kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahfazun nasi lilisani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mutane shi yafi fi kowa kiyayewa ga harshensa di yanda kake ganin wani na kiyaye harshensa jama'a ba a hada shi da annabi ba ne da an hada shi da annabi sai ya rena kansa annabi ya fi kowane mutum kai ba wai kwamon mutane ba fa annaba da manzani da kake ji in dai magana kiyaye harshe ne to annabi ya fi su kaf to bare wani ma jama'a kun gane ko in kaga annabi ya buɗe baki magana kan wani abu ne da zai amfanar ya kuma amfane shi a lahirarsa Allahu akbar fakana kama kala abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu annabi ya kasance kamar yadda sahabi abdullahi dan abi aufa ya siffanta annabi da ita ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuksiru zikira da ma manzan Allah na yawan ambaton Allah ambaton Allahn annabi ya fi yawan maganar da yake da surutu da shirinsa kusan manza Allah Aisha ta ce ya laha ala kulle ahyani gaba ɗaya rayuwar manzan Allah ambaton Allah ne ko da ka ga magana yake da wani to ta addini ce zikiri ne an sa yake bayarwa ko yana bayani ne kan addini ga ko zikiri ne an gane ko to Abdullahi dan Abi Aufa ya ce maza Allah ya kasance yana yawan ambaton Allah waya killun lagwa annabi yana karanta watan abubuwan da ba za su amfane shi ba a duniya da lahira duk an inda annabi ya fahimci wannan an ba zai amfane ba to sai gaba amfanin yi allagu shi ne maganganun banza an gane ayyukan da in na yi su ba amfanin da za su yi mu an gane ko ko da kuwa ina son ku gane manzan allah ko da magana ba ƙarya ba ce ba giba ba ce ba annami banci ba ne ko da ba zage-zage ba ne ba tsinuwa ba ne amma annabi ya fahimci wannan maganar ni dai ba amfani da za ce mai ina yi to annabi irin wannan maganar ma yana karanta ma kan shi yinta kun ko gane akwai maganar da in kun yi kai da abokinka babu wani laifi ai ba sharri ku ma wani ba zagi ba ne ba du'a kawai ina wancan ko kwana biyu ban ganta ba to ya kamata mu je mu gaishe ta eh eh shikenan yanzu wannan magana me laifi cikin yin ta babu kun gane ko to amma ka sani shi manzan Allah yana karanta ma shi yin maganganun da ya san ba laifi ba ne amma a lahira yana ganin ba wani amfani da za su yi mai kawai in haze ya sai dai kwana biyu ba ba mu ga wance ba mu je mu gaishe ta shi kenan saboda wannan umarni ne da an mai kyau Allah ka tsare hadisi ne wanda yana nan a cikin son nasa'i lamba hadisi na 341 malam ya ce wa kana ya huddul ummata manzan Allah yana matuƙar kwaɗaitar da al'ummarsa alasamti kan kowa ya zama mai jan bakin shi yana yawan yin shuru jama'a wani zubin sahabbai fa wala suna rayuwa kamar kurani sai ga an zauna kowa ya shiru in magana ba amfanar su za ta ba ba su yi ɗaya ga to in ma na buɗe baki na ɗauko wannan magana amfanin me za ta mana babu sai ga to ba amfanin mai yi ta ma da ma kun gani yanzu za ka iya ganin sahabi daga nan su kama hanya zuwa sabon gari ba mai ce ma ɗaya ufa amma ga su tare suna tafiya kawai suna tafiyar su abinsu kuma tare suke abinda kadai suke kula da shi shine yanzu da za su zo wuri sai su ga bishiya wannan ya biyo ta nan wannan ya biyo ta nan kun ko gane misali yanzu yanda za muke karatun na a cikin masallacin nan ga ta sai zama ita ta shigo ta kofar nan ke kuma kin shigo ta nan kuna tashi to assalamu alaikum assalamu alaikum tana fita ta nan kuma tare za ku tafi gida tana fita ta nan ke kika fita ta can kuna haduwa sai a ƙara assalamu alaikum assalamu alaikum bishiya in ta shiga tsakaninsu dabba in ta shiga tsakaninsu na biyo ta nan ka biyo ta nan sai sun kara sallama ka ji abin da suke yawan yi annabi ya ce afshu salama ku Allah ka shiryar da mu yanzu za ga wata motar haya wata in ta shiga ɗan banzan surutu yadda ka san jaka hatsi ta fashi in ta rinka zuba to duk bari ku ji surutu ko na cikin abin da ya halatta ne to aibi ne ga ya mace ana son kowa ya zama mai yawan yin shuru amma babu kamar ya mace da ma duk wanda ya yawaita surutu bare ya mace sai ga mutuncin shi yana zubewa a idan mafi yawan masu mutunci da an fara magana da cika da Allah tsaya ya cika surutu namiji kenan to bare a ce mace da magana ce kai ba mai dan bazan surutu na mace ita ka a wanci sai dai Allah wannan duk wanda ya aure ta sai ya hakuri ai shi ya huta da sai rediyo ai ga gidan rediyo na a ɗakin shi ta ce ce ce aikin ta kenan duk inda aka haɗu surutu ta ce ta ce ya kamata ku rika tsara darajar ku da girman ku na ku mata ne Allah ya tsare mu wannan ya sa annabi ke kwadaitar da al'umman nan tasa akan yawan yin shuru wa kalam annabi yake kwadaitar da al'ummarsa akan karancin yawan magana mu karanta makan mu yawan yin magana fa kana yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya kasance yana cewa man samata naja Duk wanda ya zama mai yawan jan bakin shi ya shuru to wannan ya tsira a gaban Allah ran kiyama ana tashi ana tasar mutane gaban Allah ran kiyama da an zo da kai in dai kai musulmi ne a duniya kana yawan yin shuru da an zo da kai gaban Allah sai ce ai kai an gaya ma ka tsira saboda baka da surutu amma duk wacce take mai dan banzan surutu ne ba za ta tsira ba gaban Allah sai an yi lissafi a kan abubuwan da ta yi ɗaya bayan ɗaya mayal fi zumin ƙaunin illa ladayhi raqibun atid ina yawan gaya muku yanzu zaman da kuke a nan maimakon ki rika fira da wadda kike kusa da ita ku dibi abubuwan da muka karanta a ɗari kusali na masu amfani a zaman ki nan sai ki aiki biyu ko uku ko ɗaya da zai sa ki samu lada a wurin Allah miliyan ɗaya kamun ki tashi a wurin nan za ki iya aikin da kika samu lada biliyan ɗaya to surutun da kike da ta kusa da ke da ma ko surutun nan ba laifi cikin shi amma ba amfanin ki zai yi a lahira ba mai amfanin yinsa menene amfanin yin shi imamul bukhari ya ruwaito hadisi shine ma na karshe a karshe a littafin sayul bukhari ibnu hajar abulugul maram ya ruwaito hadisin ya sa shi a littafin shine hadisin ƙarshe abulugul maram ishara akan a matsayin ka na musulmi karkai saki tunda annabi ne yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne guda biyu annabi ya ce masu sauƙin faɗi akan harshe amma Allah mai rahama na matuƙar sansu Allah mai rahama na matuƙar sansu kuma suna da nauyin gaske akan ma'aunin aikin alherin karan kiyama su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim jama'ar musulmi ga su da saukin faɗi a kan harshe ga yi Allah mai rahama na matuƙar ga kuma su da nauyi wurin lada a ma'aunin aikinka na alheri a ran kiyama amma za a iya zama wurin na aikaratun awa ɗaya ko da wani abu ko so ɗaya ba za ka faɗi ba jama'a kun gane ku kuma shi Allah ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur ko a zuciya kai Allah ya san kana yi kuma sai ya baka lada Allah ka shiryar da mu wannan hadisi sahihi ne man samata naja duk wanda ke yawan yin shiru to wannan ya tsira gaban Allah ran kiyama duk tashin hankali za ga kai ka tsira ka fita ko a duniya Allah zai tsirar da kai hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito sa a musnadinsa haka imamu tirmidhi ya ruwaito sa a sheikh muhammad nasir din albani ya tabbatar da hadisi ne ingantacce a sahihul jami'ul sagir lamba hadisi na 6,367 Allah ka shiryar da mu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal الاخر فليقل خيرا او ليصمت annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ran ina son ku tsaya da kyau ku fahimci mafumi na hadisin nan wanda diye imani da Allah da ran kiyama falyakul khairan duk sanda zai bude baki magana to ya faɗi alheri aw liyasmut in ko ba zai faɗi alheri ba to ya ja baki ya shuru ko kuma ya ja bakin shi ya shuru to mafhumi fa na hadisin nan ina son duka ku tattaro hankalinku man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ran kiyama to ga siffarsa in zai magana ya faɗi alheri an ko ba zai faɗi alheri ba to ya ja baki ya shuru to tsakani da Allah mai kuka fahimta a hadisin nan wanda in zai yi magana ba alheri yake faɗi ba wannan hadisin ba yana nuna mana wannan ko da ya ce maka ya yi imani da Allah ƙarya yake ko da ya ce maka ya yi imani da ran ƙiyama ƙarya yake domin wanda diye imani da Allah da ran ƙiyama fasa in zai magana faɗin alheri yake in ba alheri zai faɗa ba za ka ga ya yi shuru to wanda kuma shi duk zanda zai yi magana sai dai ya faɗi sharri ba za ka taɓa jin alheri a bakinsa ba sai dai sharri wannan kuma ya ce maka wai ya yi imani da Allah ya yi imani da ran kiyama ƙarya ne bai yi imani da Allah ba bai yi imani da ran kiyama ba dan da ya yi imani da Allah da ran kiyama da in zai magana za a ji ya faɗi alheri ne in ba zai faɗi alheri ba za a ji yayi shiru ma kun gane ca nake ku na gayawa a nan hadisin yana nan cikin adabul mufrad na imamul bukhari ga nan cikin minhajul muslim mun karanta da man karanta shi a dariqu salihina wata mace ce ba a san wata wadda take kokarin sallah ba cikin dare ga ta da yawan azumi da rana na nafila ga ta da yawan karanta alkur'ani amma ɗabi'ar ta cutar da makotanta jama'a kun gane ba ta da ɗabi'a sai cutar da makota makotanta ba su jin daɗinta kishiyarta ba ta jin daɗinta mijinta bai jin daɗinta makotansu a gidaje ba sa jin daɗinta amma ga ta da sallar dare ga ta da yawan azumi ga ta da yawan karanta ƙur'ani rannan sai ta faɗi ta mutu a unguwa sai ana ta cewa kai ai wacce baiwa Allah in dai sallar dare ce in dai azumi ne na nafila in dai kaza ne ana ta faɗa suna ganin ai aljanna dole a bata ma annabi yana ji kawai sai dan kada kai haka da ya ji za su zaƙe sai ya ce wance ɗin aka ce e wance ɗin suka ce akwai sallar dare manzan Allah sai ya ce to hiya finnari yanzu haka ma tana can a wutar jahannama tuni ma tana wutar jahannama sai kuma inna lillahi Wali ma ya rasulallah to saboda me ya aka yi annabi ya ce kana tu'zi na. ba ta ɗabi'a sai cutar da makotanta to za ku fahimci kenan duk sallaka ta dare da azuminka in kana cutar da makoci ƙarya ne imaninka shi yasa ma annabi ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala uzi jarahu in dai da gaske kai imani da Allah da ran kiyama to a gaba ka cutar da makocinka ta ma an baka yi imani da Allah da ran kiyama ba za a ga kana cutar da makoci da haka ko kana sallah ƙarya ne baka yi imani da Allah da ran kiyama tun kana cutar da makoci ko kana sallar dare ko kana azumin nafila kana da matsala wannan cutar da makocin da kake ko kike yi da haka kowa ya karatun ta natsu ya je gyara alaƙa farko tsakanin shi da mahalicin shi ubangiji ka zo ka gyara alaka tsakanin ka da bayan Allah nagari Allah ka shiryar da mu wannan hadisi na bukhari ne da muslim a bukhari kitabul adabi lamba hadisi na 618 a muslim kitabul iman lamba hadisi na 47 walamma sa'alahu uqbatu bin amir radiyallahu an yayin da uqbatu dan amir ya tambayi manzon Allah wakala yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a ku daina bari ana cewa rasulullahi ba ku cewa sallallahu alaihi wasallam ka san annabi ya ce karanta al'adkar na imamun nawawi duk wanda zai ji an ambaci annabi a wuri ya ƙi cewa sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar kiyama za a nuna shi ga shi zauna a wuri an faɗi sunan annabi kun gane ku ya ƙiya ce sallallahu alaihi wa sallama ya farko ta ce za a nuna shi ga shi yana nadamar zaman shi a wurin a gaban Allah ruwaya ta bi ce za a nuna shi sanda yake zaunan ga shi ya zama kamar mushen jaki saboda an faɗa annabi kake cewa sallallahu alaihi wa sallama wakala batu dan amirin yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya manzan Allah man najatu menene zai sa mutum ya tsira a gaban Allah ran kiyama ba matsala man najatu me zai taimaki bawa wurin ya tsira a gaban Allah ran kiyama ka je gaban Allah ba ka da matsala ka kubuta ka tsira duk abin da za a ɗauko a duba na fayil ɗinka sai a ga ubangiji ya kau da kai ka dai tsira ka dai kubuta ka yi fasi da ma kun gane ko to da aka tambayi manzan Allah menene zai sa bawa ya tsira a gaban Allah ran kiyama a kai shi aljanna kai tsaye Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma sai manzan Allah ya bashi ansa da cewa ko emlik alaika lisanaka ka yi ƙoƙari ka zama mai control ɗin harshenka ka zama mai control ɗin bakinka ka yi ƙoƙari ka mallaki bakinka yi ƙoƙari ka zama mai control ɗin bakinka duk abin da ka san za ka faɗi ya ja maka matsala da mahalicinka yi control din bakinka kar ka faɗa jama'a kun gane kun san yana nan cikin al'adkar na imamun nawabi annabi ya ce akwai lokacin da mutum zai faɗi wata kalma ɗaya baya ganin kalmar wata matsala ce amma matsayin kalmar a wurin Allah ta wuce diyan da yake zato za ta sa yi tuntsira gudi-gudi ran kiyama sai ya fada can ƙasan ƙwariyar wutar jahannama dalilin kalma ɗaya idan an ce kalma fa shi ne single word daya word kwara daya ba fa sentence ba kalma daya wani lokaci wani ita zai faɗi kalma kwara daya ba fa jumla ba ba fa surutu kai ta yi ba kalma daya word kwara daya ka faɗa amma zai ja mutum ya sulluɓa cikin wutar jahannama ya nutsa ya nutsa nutsan da zai yi a wuta annabi ya ce ya fi tsakanin sama da ƙasa faɗi inda za ka kurɗa ka shige ka shige ka shige dalilin kalma ɗaya da bakin ka ya faɗa amma di ba ka gaunin an zauna a wuri sai ya miƙe ƙafa ya ta zuba Ya ta zuba ko bari ku ji akwai wani lokaci da in ka zauna wuri kuna fira kalma ɗaya za ka faɗi da akwai alaƙa mai kyau tsakaninka da Allah amma wata ran in ka zauna wuri saboda ɗan banzan surutun kin cika surutu a wurin wannan surutu sai ki faɗo ta kalma ɗaya kina faɗinta daga ranar sai Allah ya kusata alaƙar da ke tsakaninki da shi daga ranar ta ɓaci kuma alaƙa ba za ta dawo da kyau tsakaninki da shi ba ba za ki ƙara zama da alaƙa ki tsakanin tsakaninki da Allah ba har ki mutu a haka har ki je gaban shi dalilin kalma ɗaya alaka ta ɓaci bata gyaru ba har kin mutu kin je gaban shi ya sa ɗauke ki a wurga ki wuta ya babbaka ki a wuta jahannama na haka duk wanda ke zuwa wuri a zauna cikin jama'a bakin ka ya rika auna mai zai faɗi wannan kalmar kai ba ma ta ja maka matsala da Allah ba mahalicinka idan ka zauna wuri ka auna maganar da za ka yi wannan maganar in na yi ta ba da ta ɓata alaƙa kyakkyawa tsakanina da 'yan uwana ma musulmi ba akwai wanda in ya zauna wuri yanzu akwai kalmar da za ka faɗi za ta ja matsala za ta ja alaƙa kyakkyawa tsakaninka da wani ɗan uwanka musulmi alaƙa za ta lalace dalilin wannan kalmar da kai ka auna mana karka yi ko ko so kake alaƙa ta lalace tsakaninka da ɗan uwanka to bare tsakaninka da mahaliccinka wani duk inda ya zauna wai dole sai magana idan fa kuna zaune wuri in wani ya faɗi magana kana son ka faɗi irin ta to ba sai ka maimaita ba tun da ya faɗa to ya wakilce ka yi tun da kana son ka faɗi to ya riga ka me sai ka maimaita Allah ka tsare mu to annabi ya ce ka yi ƙoƙarin mallaka harshenka watan ka zama mai control ɗin harshenka duk abin da ka san in ka faɗi zai iya haifan maka matsala da ubangiji ko zai iya haifan maka matsala da 'yan uwanka musulmi to i kokari ka zama mai control ɗin harshen nak kar magana wal aka baituka kai kun gari ko da Allah ku ji wata shawara i kokari ɗakin ka ya zama ya ishe ka ya ishe ka komai zaka yi i kokari ka rika zama a ɗakin ka i kokari ki rika zama a gida kar ki rika yawan fita kina shiga cikin jama'a duk wanda zai shiga cikin jama'a ya zauna jama'a sai wanda Allah ya kubutar idan ka zauna dan ba mun karanta a cikin littafin nisa'un ahlun nari tare da ku wannan maganar ita ce mai wancan littafin algibatu mai littafin annamimatu sai da suka kawo ta cewa faki majalisil yawm yau al-ghibatu wannan namima kayan marmari da ake ci in an taru a yau fira ta daɗi shine a riƙa giba ana manci. duk inda kaga jama'a sun haɗu ana fira kamun a tashi in kana son kaga fira ta daɗi to a ɗauko yi wani sharri ko ƙarya ko ƙage dole inda za ka ga an taru to ba fira ba ta daɗi kaga ana son a zo wurin a rika taruwa sai in ana yin abin da ke taɓa mutuncin wani to da an sa teburi a wurin zaga an zo an taru saboda ai akwai faki hatul majalis kun ga da kafin al'ummanmu ko munan ta lalace in kaga an haɗu sai dai a rika tattauna abin da zai amfanar da al'umma to amma ba yanzu ba in kaga an haɗu to shi sa kun ga da idan za a zauna wuri to sai ga in mai rike zai wuce sai a siya a daddatsa mai gwaiba mai cizaki mai lemo mai ayaba mai kankana mai gwanda da in ana fira tun da ta arziki ce wannan ne kayan marmarin da ake ajewa ana ci yanzu dukkan lonin da ake zaman fira da yake ba abin ba fira arziki ake ba ba a cin wannan sai dai a rika cin naman mutane sai dai a rika giba a rika annamimanci a rinka ma wani sharri a rinka ma wani kagi yau abinda za ka ga ana yi a wuri kenan ka ga ana jin daɗin zaman fira a wurin duk inda ba wannan ake yi ba za ka ga mutane ba su haɗuwa a wurin wannan firar amma duk inda za ki ga ana haɗuwa ana daɗewa ana fira to kula da kyau duk inda aka fara fira a wurin sai an koma yawa wani sharri ƙage giba an annamimanci abubuwa irin wannan na ɓata da zubar da mutuncin wani mai mutunci jama'a kun gane ko to shi sa mala ya ce mana annabi da ya ce ka yi ƙoƙari gidanka ya zama ya yalwace ka yi ƙoƙari rika zama a gida ba kama fito ka zauna cikin jama'a ba amma sai a ce to wancan haladi a wani matsala ne ka ko fita ba ta yi eh da matsala ne mana da ku ba don ku ja mata matsala da ubangiji ku je ku karanta akhlaqus salaf akhlaqus salaf cikin magabata ne wani babban malami in ka ganshi cikin jama'a karantarwa yake yana gama karantarwa in ya shiga gida ya ga baki a gidan sai ya fita sai ya tafi makabarta sai ya je gefen kaburbuka sai ya shimfiɗa da duma sai ya zaman shi duk wanda ya zo ca to yi malar lafiya kuwa shi ne sai kuma aka kama gulma wai shi kawai sai ya je makabarta ya zauna ko lafiya shi ne wani ya zo ce to algati mallam mutane fa suna ta magana ba su gane ba wai lafiya kullum sai ka je makabarta kawai ka zauna in dai ba karatu ka zo kana wa mutane ba sai ya ce e lafiya lau amma ka gaya wa mutanen dalilinsu ne nake tafiya makabarta dalilinsu saboda mito sai ce saboda in na zauna cikinsu ba karatu muke ba ba su da aiki sai zagin wani a cikinsu su da suka haɗu suna zagin wani ɗayansu na tashi ya tafi sai su haɗu kuma su ci gaba da zagin shi idan kuka zauna wuri ko uku ko ukun kuka ɗauki magana kuna ta zagin wani da bai wurin ɗayan cikinku na tashi ya tafi to bi sai su haɗu su ce gan shi shi ma matsiyaci waya shi ne ma yake faɗin magana a kan wani mutane fa haka suke ya ce to haka kuke yi ni ba zan zauna cikin ku ba ko riƙa zagin wani ina tashi na tafi nima ku zage ni sai na gwammace gara in tafi makabarta ya ce in kuma ba ku yi gulma ba kuka zagi wani zama na cikin ku ba ku tunatar da ni komai na lahira sai firarrakin tunatar da ni duniya amma in na je makabarta na zauna waɗanda na je na zauna cikinsu ba sa gulma kowa shi sa sai in zauna shuru a wurin kuma zama na cikinsu ba su tunatar da ni komai na duniya sai dai na lahira shi sa gari in je can in zama na to duk mutanenmu ba haka ba ne. yanzu da za ka je gefen makabarta ka yi zamanka don ka kalli waɗanda ke kwankwance ka ga kabarin hajjiya wance ga na alhaji wani ga na manan wale ga na honorable wani his excellency wani wance duk gasi nan kowanne kasan san kabarin shi yanzu nan zai sa kai karatun tanusu ka fara tunanin to shi ce taka daidai ina za a rufe ka amma kana dawa cikin mutane sai dai a tafiyar siyasa aiwa ne ya samu kuɗi aiwa ne <laughs> ai haramun suke ci to sannu mai cin halas an gane ku. to dole kowa ya zama ala hazari kowa ya zama mai yin taka tsantsan shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasa kun san tantirin matsiyaci na lahira ba matsiyaci kawai ba tantirin matsiyaci na lahira to sai suka fahimci na duniya sai suka ce ai matsiyaci a cikinmu mata alahu wala dirham wanda bai da kama siyar bai kuma da ko ƴan kwandala sai annabi ce a ba shine tantirin matsiyaci ba na lahira nake nufi ba na duniya ba kenan wanda zai zo gaban Allah da sallah da azumi da zakka da duk komai diya na ibada ga lada riki riki amma da ya iso gaban Allah yana waigawa sai ga ga mutane tsaitsaye ya taba zagin uban wannan ya taba yi ma wannan ƙarya ya taba yi ma wannan ƙage ya taba yi ma wannan sharri ga sunan tsaitsaye Allah sai ce la zulmal yau wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yau ba zalunci a ka dama bai zama mai zalunta bayi ba ce ga sunan tsaitsaye wani da ka zagi uban shi a ɗebi ka a bashi wani da kai mai sharri a zaga a ɗiba a bashi annabi ya ce haka za a yi taɗi ba ana bayarwa ga mutane tsaye har sai an gama kwashe ladan shi kaf an raba musu ga kuma wasu tsaye-tsaye ba a ba su nasu ba annabi ya ce Allah sai ce ai ba zalunci yau a ɗebo zunubansu gwargwadon abin da ya musu a jibga mai sai ya ta ɗebo zunuban waɗanda suka rage ana jibga mai a ƙarshe sai Allah ce a ɗauke shi a jefa wuta ai baki da kake kallo a to komo mutanen ma ana cewa sai a ci ai bakin ta ya ja mata dan banzan surutu gare ta ka san wani haka yake dan banzan surutu gare shi duk inda ya zauna sai ya magana maganan nan sai ka ce dole ko magana ba ta yin kanta sai dai kai ka yi ta amma dole sai ka yi ta ɗin Allah ka shiryar da mu tumalan sai ya ce annabi ya ce ka yi ƙoƙari gidanka ya yalwace ka ka rika zama a gida kawai idan ke student ne ki rika zama a hostel in ba kina class ba kar ki rika zama cikin mutane idan hostel ɗinku room nawa ne kina ciki kika ga an zo an taru wallahi fita kuma masallaci ki zaman ki can ki ta nazari ki ta karatun Alƙur'ani ki ta tunanin ki da Allah ya fi miki alheri wabki ala tika sannan ka rika kuka in ka tuna zinuban da ka rika wa Allah ka rika kuka kana nadama kana tuba na adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam yana da nashi zinuban yana da nashi laifuffuka mafi alherin masu wa Allah laifi shine wanda yake yawan tuba ga Allah wannan hadisi sahihi ne yana nan a turmizi albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'u sagir a lamba hadisi na 392 wa akhbara an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna samta annabi ya da labari cewa yin shuru lazimci yawan yin shuru wal bu'da anil lagwi da kuma nisantar abubuwan da suke na shirme da ba amfana ka za su a lahira ba wa annalin shigala bi zikirin kuma ka sani annabi ya ba da labari lalle shagaltuwa da yawan ambaton Allah shi ne mai da hankali yawan ambaton Allah yosilu ilal janna yana sadar da mutum yana hada mutum kai tsaye yana kai mutum gidan aljanna kai tsaye in an tashi alkiyama faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya ce man yadmanu ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul janna waye zai lamunce min abin nan da ke tsakanin labbansa guda biyu da abin da ke tsaka da wannan abin da ke tsakanin kafafun shi guda biyu ne kuma lamunce masa samun aljanna in an tashi kiyama babu wata tangarda kun ga wa kullil mu'minina ya gudumin min absarihim wa ya fazo furujam to kaji farji kenan wannan waye zai lamunce min abinda ke tsakanin labbansa guda biyu an gane ko ko gyammansa guda biyu kudiba shine harshe shine ke tsakanin nan da nan ga nan a tsakiya za ka kiyaye manzan Allah shi eh, to zai lamunce maka ko aljanna waye zai tsare wa annabi farjinsa ka kiyaye farjinka kar ka je kai abin da bai halatta gare ka ba annabi ya ce ni kuma na ɗau alkawarin zan lamunce maka samun aljanna wannan hadisin sahihi ne a imam bukhari ya ruwaito sa kitabun lamba hadisi na 6474 malam ya ce fa ya laita lana kai ba mu kyauta ma kanmu ba shine kai can da ba mu kyauta ma kanmu ba Na nahfazu an fusana da za mu yi kokarin kiyaye wa Allah watan kanmu min alkadibi daga mu je mi ma wani ƙarya ko mi ma Allah ƙarya ko mu je mi ma kanmu ƙarya za ku yi mamaki yanzu akwai wanda kan shi yake wa ƙarya kuma ma kai wa kanka ƙarya ya mafi sauƙi an gani kuma za ku yi mamakin wannan amfa idan wani ya zo ya ce wane da Allah dan taimaka min da 100 mana yana fa da ita sai ya ce wallahi tallabin da kokon ga ta yana da ita amma kun ga yi makan shi karya ya ce bai da kokon ka inna laifin wadanda ya lera ko kuma da ka kira mutum a waya da Allah kana ina ne sai ya ce a gani ma ana kusa shiga Kaduna da ma kun gani a gabana wani ya zo wurin wani fa ina a gabana ya shiga gida za su yi tafiya da wani ne to wanda za su yi tafiya yana shiga gida sai ya zo yana zuwa sai ya daga waya ya kira shi yana kiran shi sai ya sa handsfree ikon Allah Allah ya sa za mu ji sai ya ce ina ai mun riga mun yi gaba kuma gida fa ya shiga <laughs> ai mun yi gaba dama mun ce ba za mu jira ka ba gida fa ya shiga fa a gaban mu ya shiga gida amma kuma yana cewa wai sun yi gaba dama mun ce ba za mu jira ka ba sai ya kashe waya to ya tambaye mun ce yanzu ne ya shiga <laughs> dan adam kawai sai ya samu wuri tare da mu ya zauna yana fitowa maimako yadda ya kiriya sai ce dama kana waje ne sai ce ah, ai ina ma an goka za ka shi ce to kaga kai ma kai karya sai ya ce to ai abin da ya sa ne ma haka na san za ka sami latin shi sa nuna maka ma mu wuce don ka to da mu ya ce kaga ka kara wata kai mutanenmu kai haka dai ake rayuwar sai wanda Allah ya tsare walgiba kai co ina ma da za mu tsare wa kanmu da za mu tsara kanmu daga yin giba abinda ake cewa giba shine cin naman wani wannan mata ina ma da mu tsare kanmu daga ƙoƙarin haɗa wani da wani fada shine annamimanci an gane ko wa naj'alu kalamana fi dhikrillah mu sanya duk maganganun da za a ji bakinmu na yi su ƙare a cikin yawan ambaton Allah wa qira'atil qur'an da yawan karanta alqur'an wa da'awati ila Allah duk maganganun mu ji suna ƙarewa ne cikin yin da'awa kiran wani mu zuwa ga ya fahimci addinin Allah linan juwa min al'azabi dan mu tsira a ran kiyama gaban Allah daga duk wata azaba wali nadkhula jannatal halimil wahab dan mu shiga kuma cikin aljannar Allah mai haƙuri mai yawan gwaggwaɓar baiwa jalla wa'ala Allah mai girma da ɗaukaka jama'a ana nuna lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah karatu kuma sai gobe muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum yana sanar da ku akwai wazi da aka kawo nan wanda nisa'us sunna suka gayyaci malam sa'idi mai kwano ranar juma'a zai zo ya kwana ya wa'azin maza da daddare a nan wa'azin mata kuma a yi shi da safa a nan malam sa'idi mai kwano daga jihar zamfara sai a fara sanar da 'yan uwa musulmi maza da mata assalamu alaikum dan saurara ku da na zo da shama'il muhammadiyya na so in dan yi muku karatu ne akan ismi wannan kwallin an gane ku dan saurara na so in muku karatu in dan karanta muku wani abu akan wannan kwallin da ne bayani wasu ke ta mun magana kan shi yana da imamul tirmidhi babu ma da a fi